صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنفق بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau sha hudu ga watan takwas watan sha'ban hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarikin sunayensa. muna cikin dai mausu mu mufassala shafi dari talatin da ɗaya ah, kuma muna cikin kungiyoyin har yanzu ba mu fita ba muna kawarijawa mun yi ƙungiya hudu ko kuma ra'ayoyin an tara zallan ra'ayoyin ƙungiyoyi ɗaya ga nasu biyu ga nasu uku ga nasu hudu ga nasu za a iya tuno ƙungiyoyin na ɗaya eh, mata akiduna na biyu annajadatu ana shakka wadda iyakacin nan da ba za su faɗi nan ko kun saka ba su. na gani amma nan ba su kauka ba nan na ke son su dinga faɗi na biyu na uku al'ajarika na uku fa na hudu to ha as kita ma mai zama kanta ne متأكدون الخامسة al-ibadiyya gaba ɗayansa su nawa ne a wai gaba ɗaya an yi guda biyar ko ana kai ba za mu dinga na ce wannan bai sa ba da can zai duba bi yake kawai bi yake in an duba wanda fa kawai aka yi ko ba a yi ba abin da ka bude ya yi daidai na yi daidai ko yau na kusurin na ce bai ba kuma yi kusurin biyi a ƙaƙa baka jin murya shi ba ciki sai kafa kafa da murya shi ta tafi daidai da ta jama'a sai da ba ji shi gwalan-gwalan ya yi gwalan ya yi haka jadi ah, sama tak ada sana. Kalau ayat hal yanzu zamu mutasi, wanang wannan ah, ah, ibadiah tana da kuduri a ayui ra'ayoyi talatin da bakwai ko yanzu mun ɗabi bakwai zamu mutasi tafi na takwas amma wani ya ce assalamu alaikum da niyyatar su'ali wa alaikum assalam Oh, so mai matsala. Na fasasa ne fa yana ya kamata ka gane ai ba mai wahala a ciki. Ko akwai wani abu da yake kunshi a ciki. An ce suna da taƙiya. amma so ta iya su a magana suke yanka banda ba a magana ne banda aiki a ta aiki ba sa ta iya za su fito aiki tare da su hmm? Ban ji ba? Hashin hankali. To, tukuna, ta san ta iya? Mene ne? Eh? Ya kuɗa ƙuduransa. sannan kuma ainihin ya koye mugun abu ya bayyana ba wanda ke fitar zuciyarsa ba to ai ai shi ne suka ce a maganganu ake yin sa magana ne zai iya koye magana ya faɗi wanda su ba haka ba in kuna zaune tare shi kuna hira ko kuna magana ya yarda zai faɗi zai faɗi da abin da kake so amma fa ba za a kasa abin da kake so ba ne tashi aiki kan shirin nashi rai na kungiyar su amma aiki wancan kusa kiya su da aiki da magana duk suna yin wanda ta kiya ma ai kusan kayan shi'a ne kamar dai gashi sun ya fata. Mm, ثلاثين ها أو أجازوا شهادة لما أفقت قد يجوز أن يقع حكمان مختلفان في الشيء الواحد min wajhaini ma'ana za a iya samun alkalai biyu yanzu ba a lokacin mu auya ma an samu sarki biyu har cikin muna magana a mai min hajj da aka ce akwai wanda suka tafi akan haka ai gawain ga ne shi ra'ayi an halatta lokaci guda a samu haka mai amma kuma sun yi sabani tsakanin wannan hukum hukunta kaza wancan hukum hukunta kaza to hakamani mukhtalifani sai umah itu abin guda ɗaya ne wanda yanke masa hukunci da kaza wannan yanke masa hukunci da kaza kuma ko wanda karanta usulul fiqh ya san wannan zai yi wa wajen aka kama hmm في في شيء الواحد من وجهين في بيوم إيه، ومن ذلك عنا رجلا لو دخل زرعا بغير إذن صاحبه لكان الله سبحانه قد نهاه عن الخروج منه عند ya shiga gona kenan sarau ba da izinin mai gonan to ai Allah ya ce menene ina nuna ainihin gona zar'an ba shi ne janna ba sai kafa hujja da aya in ya fita in saboda kafa mutane da ƙwararru in an shiga a aljanna na fita wanda shiga gona shi ma ba zai fita ba ta zama kai zai ce sha ciki sai bola kan Allah subhanahu kada nahahu anil khuruj minhu saboda nan ba zai fita ba wannan yanzu ba yanzu kwace nazarin ba ɗari da ashirin da tara ashirin da tara nan ba ta goma ne kai gita kuma to eh Eh, wa bara'atun min alil juhudi faridatu nan albara'atu eh, bara'atani bara'atu min ahlil hududi eh, kafin hududu jam'u haddi tunda kaga akwai haddi ai ba su yi akwai haddin da ba su yi da shi ba ba sun ce ba su yi da darajar mu ba eh ka mutu ya yanke da gare su su waɗannan wanda suka zo darajar mu Eh, sunna ne amma kuma yan farilla shi kuma menene yan karyatawa jihod yana farilla ne a yanke da zare su eh, wanda ya ta farilla sun da yi ba ana rikici wannan ya yadda ta kaza wannan ba yadda da kaza ba wanda duk imofan ta farilla kaga dole irin farillan su abin da suka ce dole ne wanda ya musanta shi to wannan dole a yanke daga gare shi ba ya sa suka wajen kaza suka wajen da kaza to an ka duba za ka ga ai a irin ka'ida to haka alaikum assalam ɗari da talatin inda za a tashi daga nan sai dai a tashi kawai nan ba na tsaya layi kuma kai mana ɗaya ko karanta kuffarun da zo bi annar a kuffar kai nan me ya matsalar ne abin da ake ce alƙawulo bi anna kuffar a al-umma kafiran wannan al'umma sai ga wannan kaga alama ne na fassarar abin da ya zo su wane ne kafiran yaya lamari يعانون بذلك مخالفيه من هذه الأمة سون كافرا أمة بأن بأن كفار هذه الأمة سيكتلك من الجملة إفرادية براء من الشرك والإيمان ثم barranta ba ta shi ممونة بني kuma mummune ba ne kafiran wannan al'umman su wane ne kafiran al'umman wanda suka faɗa ma sai sai an maka dalla dalla ahlu suna kenan su ali bin abi talib sauran wa'inda suka kafo haka nan aka tafi ahlu sunna wanda suka mara wa annabi baya duk abin da annabi ya zo da shi suke gaskata shi tasdiqu fi ma ka ta'atuhu fi ma amara واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد عباد الله إلا بما شرع وكذا هو قد يجب تند النبي sun ce yana kuskure to don haka nan wanda ibi annabi irin wannan bi kafiri ne da duk wanda ya taimaki azzalumi shi ma azzalumi ne a ce shi isa wasu suka ta tafiya suna da wani magana na su man sha ma zalimin wane da wane ne fa huwa zalimin ko fa huwa kafirun dai gashi nan don haka nan ku kafiran wannan al'umma ta annabi muhammadu kenan suna nufin wanda ya saba wa ra'ayinsu ya kasan suna da ra'ayoyin barkatai bura'a'u sun barranta mina shirki su ba mashirkai bane ba wal imani a'a suke Wa annahu laifin somo ya wala ya mushiriki na. Wasu filin an yi da Imanufanan, walakina ku faru man ba. Suhanallah, wa'azi azabta da baka da su za'a ba yanzu. Ka da nan bi? An ce ka ka dakatar da ni saboda gobe, ko saboda an jima, tare da eh, mun cajin kada ya ƙari a ah, kai kuma da ka hana ka katun kana ina ne ko dai baka zo ne ba mene fi tanzili au ta'wili ta'wili ba eh, ta'wili ai su ma suna fasa akwai wajen eh, idan ya fassara wani abu ta wuyi ba kan wannan ne zan nan da samu wannan ba na turki shi ko dukkan da aka zo kan tawili tawili ka fassara abu zai yi wa daidai ne fassaran zai yi wa daidai ne ba fassaran to saboda kana nan ke ce wujubu istitabati mukhalifi su a wurin su ba ko kuma a wurin ولا يعلم تعويله إلا الله الراسخون في العلم يقولون كل ما عند ربنا فإن تابوا شكنا وإلا قتلوا إلا يرجع كان أبن da ya rage sai a shiga ko na bakwai an gama shi na takwas su ibadiyya daga cikin aƙidarsu ko daga cikin kudurinsu matsalansu matsalatul ibadiyyin daga cikin ra'ayoyinsu da na takwas man saraka hamsa ta da rahima fasa'idan kafiya wato nisabi kenan ko an kafa an kasa. a kafa dirhami arba'in a ɗari biyu kenan ko ɗari biyu a kafa ta gida nawa za ta kama biyan biyar ba shi ne nisabi ba to kaga nan a lissafi sun tafi daidai da an rasu ba abin da ake ɗaura aure yau lissafi eh, dirhami biyar ko rubu'u dinar to wanda isa ce adadin wannan to ana yanke masa hannu ƙaru ko mai zan san abin da za su ce ba su man saraka hamsata da rahima fasa'idan ne ta. sun yi daidai kenan na tara kalu kullu shay'in. Amara الله bihi عباده وهو عام ليس بخاص duk abun da Allah ta'ala ya umarni da shi wa bayansa wannan abun amme laisa bi khafi dan hado kowa da kowa ba ke da, shi ne ba ya hada babba da ƙarari na miji da mace a biri da talaka sarki da wanda ake sarauta a kai shi am fahu am laisa bi khafi wa kada amara allah bihil eh, kafira wal mu'mina kai ba ma cikin gida ba har mummuli da kafiri in dai suna kafirai na kasan mummune to su ma an fasu bare su fi qur'ani khususun a qur'ani ba a keɓe wasu ba ban da wasu to wannan ba azu sunna bane ba suka ba ah, to me yasa aka yi haka sai ra'ayin su ne kenan kaga su haka kafirai za su yi sallah za su cire zakar راحوا راحوا راحوا يهجي ما كان عند بعضك ولله ألا نفج البيت فأولنا كده وقالوا إن إن دقيقة يعني تفاية عام ويعقب to dai ya ce sun ce dai haka inda kake hamu sai ka gane shi a kuma an ce duk ku fita daga masallacin nan mun ci goma sai ka samu wuri ka zama da ne ma na am ko in suka shigo in suka shigo suna ce ce ko kuma mai rawan ne mai zawo ah, a kuce kuwa ya fita daga cikin masallaci sun ce hatta mai rawan sai ba kowa ne ba kenan <laughs> zauna nan wannan fikihun naka ana mai fiƙi ina gano abubuwa ina gano abubuwa da ina ga farka abu in ya tsaya zai fita kafin kowa sai kan a cikin rabarka na nawa na gaba shine na gaba wa qalu inna jami'a maftarada Allah subhanahu ala khalqihi imanu lalle gaba ɗayan abubuwan da Allah ya subhanahu wa ta'ala ya umarci iftara da ya wajabta ala khalqihi imanu imani ne a mafara da gaba ɗayan abin da aka kai masa wajibi wajibi to imani ne na sha ɗaya وقالوا في مرتكبي الكبائر sun yi magana a kan mai aikata zunubi. Hmm. Shi ne kai ma nan zan su da bakka. An ce duk in dai wajibi ne wani abin da Allah wajen fato imani ne, bangare imani ne. Gaskata shi dole ne, ba shi ne imani ba? Ayi. mu dai muna sana wa ƙaro fi murtakibiyil kaba'ira sun ce mai aikata zunubi aw murtakibiyil kaba'iri innahum muwahhiduna la mu'minuna eh ma su kaɗai ta Allah ne kai dai ba mummunai ne ba an don Allah sun kaɗai ta shi amma ba mummunai ba ne ba فذا قال عنهم السهر الثاني حتى أقوئت ومغنم نشأ بيو إيمان imaninsu ko aƙidodinsu قالوا إن كل كبيرة فهي كفر من كفر نعمة لا كفر شرك duk wani babban laifi Mana idan mutum ya aikata shi aikata shi kufuru ni'mati kafirce wa ni'ima imani, na kufuru shirki ba kafirce wa shirka ne ba mutum ya kafirce ne tun da ai akwai kufurun juna kufuri wannan shi shine kafirce wa ni'ima mutum bai kafirce wa ainihin abin da ba abin da aka yi masa ne bai gari ba shi shi zo a da aka yi ba a yi masa ba وإن مرتكبي الكبائر من ألقى من في النار هما خالدون فيها ثم إلى رجل إلى أنفاني كفر هذا العربي إيه؟ أنا لندي متفاكرا بقى أنت كمان kamar za إن كل كبيرة فهي كفر نعمة لا كفر شرك duk da dai mu ma man faɗa kan suke faɗi ba a lamba na ɗaya tambayan jabi suka ce ba ba mummunai ba ne ba ba mushrikai ne ba kufur shi la kufur shi bai murtaki bi al-kaba'ira fi an-nar khaliduna kuma idan sun shiga wuta ko ba za su fita ba sai ku sai masu na aikata laifi akwai wani mutum a duniya ba ya aikata laifi to wannan na daga cikin aƙida su kiran da suke yi daga cikin kiran su na sha uku sun ne nifaqi a munafunci su tabbatan munafunci suka yi sabani suka yi munafunci manya hatta kawari ya fi da amma musu lissafi sai dai a da yi ba ƙarfi ba yadda suka kalli munafunci suka yi haka suka da suka kalli shi da haka sai da suka kalli shi ta fuska uku mun ji menene a faru talatata raje الفرقة الأولى منهم يزعمون annan nifaka bara'atun min ash-shirki wal iman jami'an ku utane daga shirka ku utane daga imani domin mai munafiki ba a ce masa mushriki ba a ce masa mara imani kafiri ba mummuni ba bidai ba mummuni ba ne ba shi munafiki لأن النفاق أيكم آه، أن يزعمون أن النفاق براءة من الشرك والإيمان جميعا واحتجوا سكتوا ما هذا ما هجسوا في ذلك بقول الله عز وجل في المنافقين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا أنا فكاي مزبزيلا أعطونا ما فكاي كومو فكاي تؤيمو فكاي تؤيمو muzabzab suna tare da mummunai suna tare da kafirai nan wajen mummunai in aka ce munafukai aminu kama amanan nasu sai ce a nu'minu kama amana sufaha su ba za su yi imani irin imanin wawaye ba so suna da ilimi suna da kwakwalwa suna bin abubuwa sannu-sannu wawayen nan a wurin su sabon annabi can suka tafi wurin kafirai ko mummunai ne ya aka barci a a mene neman an rai za da kullabi na wai za halau ila sha'ihin nake nema قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون in sun sa duk da Yahudawa sun sadar zai ce a ah, muna tare da kunna na ku kun gan mu a can ɗazu to muna musu wasa ne muna yawo da hankalinsu ne ka san wawaye ne in baka bi su ba sai su mace ka ranar da duk suka tashi sanitation za su haka da kai so yi isa muke cin wurin ba mu san inda za a kwashe ba ko za ku ci nasara ko ba za ku ci nasara ba amma da mun san za ku nasara a kansu ha a sani da mun bi to haka suka yi ce to wa'ina su ne munafukai muzabzab muzabzabina kaman bunsurun bazara in ka ɗaura a kika ka kore shi a ɗauye kenan in ka doke shi ka kore shi can sai shi ta cikin awakin wancan shi ma ya zo ya gan shi ya fatattake shi mutabbat la ilaha ulai ma la ilaha ulai munafanci bai yi ba don zuran da ta sashi kwarewa mutum munafuki ko duniya ba zai yi daɗi ba mummunai suka gano ba ka tare da baya tare da su har nan su ma suka gano baya tare da su to ko za su daina kansu ka ga dogon dai magana ne don a faɗaka sau da akwai wanda yi irin wannan munafunci ka cikin magana na sunna malami ne sosai ba za a ce bi ma'anar kalima ba amma dai malami ne a cikin malamai ana sa cikin malamai yana ɗaukan kansa wani marja ne shi sai zauna a sarki shi zai haɗa jama'a ka same shi da yan bidiya ka same shi da ahlus sunna ahlus sunna suka jefar da shi yan bidiya ma da sadana suka jefar da shi sai ta zaɓaɓiya a ce ya rakito shi'a nan ma shi'a bai masa yadda yake so ba kuma suka fata kakari da shi ya tsaya a ƙasa da haka yi mutu ya mutu bai da kowa tare da shi yan wanda suke cin abinci tare da shi za su je su wuni a gidan shi samu abin da za su ci a tafi a yi wasu yan manya-manya yan siyasa suna zama tare da shi saboda zai musu amfani lokacin zaɓe zai yi da da baki da zai yi magana ka ana son a yi amfani da kai sai kai magana ko kai kaɗai ne sai a zai da rediyo ga abin da malaman musulunci suka ce shi wa zai shigo gidan rediyo biyo ku ce ce wannan ba musulmi ne ba ba musulunci ba a ka zaɓa kuma ne to sai dai wa'annan sai amfani da su su kuma da yi amfani su Sai su yi amfani da kasar mafi yawanci shanu ne an ce malamai sun ce shi nan shi malami ne to wannan mutum fa inda ke zan da shi a gari a malamai sun ce yana karanta aya yana fassarawa to haka ai an da yana ruwa kusan na shanyewa shi isa mutum ka tsaya ka yi karatu ka san addininka idan mutum ya faɗi gaskiya za ka iya ganewa idan ƙarya mutum ya za ka iya ganewa amma idan ba baka karatu ba a wannan zamani mutum zai yi ƙarya ba za ka gane ƙarya ce ba zai yi gaskiya ne zai ƙasa gaskiya ko da wancan baya da baki hmm. yanzu duk ina na ce mutum ya tsaya can masallaci ina na gisa na karatu ba ku gani amma wanda ku gane ina na ce a tsaya eh? a tsakiya ah, akwai fahimta sai da ce ko tsaya ku yi karatun addini sai inda in mutum yi gaskiya za ku sani in kariya yi za ku sani haka nake na azubi ciwo na sa maganin ciwo da zuba ciwon kuka ji an zuba maganin yau ka ji wa'azi ba zai fi da kai ba zauna ka karanta littafi ka karanto min gilasin gila gilasin za ka gane abin da za Allah ka turo za ka gane ko da baka gane duk ba ganewa gaba ɗaya wani yana da wahala nan ma ga abin nan kana duba kana kallo za ka iya auna wannan abu ka girgiza shi eh wannan abu da gaskiya ne tun da da ka ba da ka ba dubi wani ma fa wannan ya dauka dubi wani ma fa wannan ya dauka dubi wani ma fa wannan ya dauka wani na daga cikin masu fahimta na dubiya wani na daga cikin kaza amma ina yin kuskure kai amma dai a wannan matsalan wani ne rige da gaskiya to sai ka iya wannan amma in ba kai karatu ba ba za ka iya gane ba yanzu in ka je kasuwa ba ka da ilimi za ka iya gano yaɗi mai kyau yanzu sai dai mafi ya sami ka kashin zan zaɓa ma yaɗi to ka ba ne zaɓa ba kun ga za shi ɗinkin za a ɗinki ki to bari jihar garkar ya zaɓa ne ni na san yajin da kuke yi ƙarshen ta wanda kuka daina yayi kama mai roɗe roɗe ɗin ko maka irin na wannan <laughs> aliyu ya kuwa jafkarsa hmm? to ƙarshen ta za ta yi wannan zama akwai mai kyau irin ta akwai jihu ka saboda ka nan ba ka samu na da ka ce zaɓo maka yaji don ba san shi ba hmm? to mutanen da gangan ake ƙin gaskiya yanzu kana iya ce yanzu baka san likitan da zai maka magani ba likitocin nan duk maka ya fahimta ba na ka dangare za ka yi ba magana za ka da baki amma likita in dai zai ma magani ta san mai kyau ta san mara kyau amma addini kuwa baka san mai kyau ba baka san mara kyau ba a kanku ya kamata ka san addinin ka san da likita wannan malami babban malami ne wannan ma babban malami ne sai ka ana wannan babban likita ne wannan ma babban likita ne waye za ka bari ma aiki sai tarji wannan ya sai ɗaya mutu ɗari biyar sun mutu wancan ma ya sai ɗaya ɗari biyar da rabi sun mutu ya warke yana kafa wakila wannan ya ishe ka tarji hmm? daga ganin sa aka yi tsautsayi ne ya same shi ka duba ka duba da kanka za ka ce donar da ma da me yake da suna eh, maganan da irin alaman tausayin fa ka gan shi yana da wannan ya tashi farce kayi da wannan wannan na bi a hankali a hankali cikin a hankalin da ya yi ko kuma dai wasu abubuwa ba ka da ilimin likitanci amma dai za ka iya cewar wannan kake so yi ma aiki duk kwali yana da shi shekarun su ile ɗaya gogewan su ile ɗaya wane ne ɗin su ile ɗaya wannan ya fi ne kaza wannan ya yi kaza kaza sun mutu ta nan ya yi allura mai kama da kaza ka ta tambaya ka ta tambaya daga nan sai ba ka ma iya tambaya wannan sai sun haɗu su kuma sai ake neman za ka rijiyar da guda ɗaya to ai haka a addini ba ka ɗauka mutum a gidan rediyo ka ce eh kai mai magana nan na gidan rediyo wannan zai iya aiki ni shi zai ne aiki saboda na ji yana ce kaza yana ce kaza yana ce kaza sai ka gan shi amma ana wasa da addini alaikum salam eh na addini ba amma likita ba likita ta suka ga ginin bai da kyau sai bai zai kari wannan gini ba za a abin arziki a nan ginin ba a tabi can inda gini yake sosai a shigar ganye a shigar ganye kafin a iso inda tsakunan suke an gyara wurin sosai a zai a kusa don ne za a shiga yaki kyau so da kana wannan dai munafukai bozon zafi baina dalikai amma dai abin da ake kai ba menene ba ba mushrikai ne ba ba mummunai ba ne ba suna tsakanin mummunai da mushrikai la ilaha ulai wa man yudlilillahu wanda Allah ya fakar da shi ai falan tajida lahu sabila وأن المنافقين على عهد رسول الله منافقي أظامن الذي كانوا موحدين أي ما ستوحيدين سنة هائدة أبدا وكانوا أصحاب قبائل فكفروا بها suka kafirta saboda kaba'ir din ya kafirta da su ba fi haddi shirki wannan sune da munafukai a wurin hawarijawa amma hawarijawan kibaziyya wal firqatu thaniya minhum yaquluna inna kulla nifaqi shirku a duk wani munafunci shirka ne li'annahu yubaddu tauhidi saboda munafinci kishiyan tauhidi ne yana fito na fito da tauhidi suka tsaya nan ba su dogon magana ba wani ta sun fi karatu ke da wantar ka ta sadisa minhum ya ƙolona lasna nozilo isman nifaki an mawaifi mu dai ba za mu kawar da sunan munafunci a wajen fa ba ina nan munafunci wa huwa dinul qawbi shine addinin mutane allazina anahum mullahu bihada wanda Allah ta'ala ya lura da su da wannan bihadal ismi wanda Allah yake nufi da su da wannan sunan fi hada zaman bi zalika zaman wala nusalli ghayrahum bil nifaqi ba za mu kira wasu su da munafunci ba ku inna su ne munafukai ko munafunci din shi ne addini su don haka Allah ya kira su ai la nusalli bin nifaqi ghayral qawmi ba za mu ce wa wani munafuki kin ba su wannan mutane ba allazina sammahumullahu munafiqina sai dai suna da widud da suna da wahalar ganewa amma kawai ja mahi da suka dama masu lissafi alaikum a to sai ka duba ka karanta idan da za ka sami gwamnati sai ka tafi ka tafi matsala sai da wannan ka gwada da wannan kamar yanzu ake maka kana neman bambanci a tsakanin abdulsalamu da igala ka kalli ne ka tun hmm, kalle su ka bambanta menene to mu san shi yi mana bayani an gwada ko gani da ko ke wannan wannan ilimi ba ilimi a ciki amma dai zai kamun karwa Azzulan ya fi baki, kai kalla da kyawa. Baka ke da tuka, wala wannan duna wancan ma duna ne wannan kaleri wancan ba kaleri ne to hmm? eh ka kalle su haka fike ai ba wani neman bambanci wacce a kalle su a gani ba kage ne duka ai an faɗe shi shi ma ban ma yadda ba sai an gwada an gani hmm? kuna da gemu wani ba da shi kasa da ka to haka za ka ɗauki wannan matsaloli sai ka ɗauki wannan matsalolin ka auna ta auna zani an za ka fitar da a wani ne ne zama fauna aikin ba sai isa an yi karatu dole sai ka kai masa nazari yan kai nazari ka buga ka buga ka buga kana son ka buga to sai in tsaya da ka alaikun salam duk wanda ba laifin munafunci ba su kuma hukunci duk kuma dai wane ne duk mutanen da mun sun ce ba wanda aya ta sauka kansu ba to wasu kirki ke wanda duk aya ta sauka kansu nan wanda annabi ce munafukan to suna ran su ne munafukai ba su ce musu kafirai ba su ce musu wasu kai. menene za ku ce wasu mutum musu munafukai haka Allah ya kira su nam daga cikin aƙidojinsu ƙarfi da ƙasa hudu la yusammuna imamahum amiral mu'minina wala anfusahum muhajirina to sarkinsu ba su ce masa sarkin mummunai da amir komandan mummune ne manan amir zai ba su umarni amma su mummunai suna da komandan su na farkon su umar amirul mu'minina komandan mummunai shi ke sa su shi ke hana su to su ba su cewa shugaban su amir wala an fusahun muhajirina ba su cewa kansu muhajirai da hijira tana da ma'ani mutadita sun baro wurin kafafi sun da wurin shirya sun baro eh, saƙo sun da wurin shirya ta su ba su ce kan kuma hajjira to nan kila a cikinsu akwai masu cewa an yi mu hijira ya ko sun yi hijira yanzu a ce ai duk wannan ƙungiyar nan guda takwas to kowanne ya kamata a yi kai musu karatun wasu ka ajiye wannan ka ajiye wannan ka gano bambanci da cikin kafas din nan kowannen wannan gaba ɗaya kenan ba ma daga mas'ala zuwa mas'ala ba ai kaga yanzu duk inda muka je kan kawari jawa ina karatun sun je kawari jawa kuma ita ko karatun ka kawari jawa to saboda wannan karatun inda muke sa da za ku eh, taimaki kanku ku taimake mu makwabta ku mana wannan karatu da kyau saboda mutum shi kadai zai iya ta'afa an rike wani wani ya ne amma mutum na tashi yana magana yana tashi yana fara wa'azinsa za ka ga ai duk shekara akwai wanda zai tashi yanzu ba zan kara ba za na ta doso su ko sun fi ajanda ko ba su fi ajanda ba amma duk shekara za ga da akwai ajanda ta da za a tuno da ta a matsayin a yanzu sahibul akwai wani akwai shekaran da aka tashi da ana magana abin da sai aka zo da wani wani aure tamanin yake shi a ka mai hana masa auren tamanin zai ma ƙara ta ma saura ma kaɗan tamanin ne ya guna matan shi kuma shi musulmi ne babban addini ma ne shi aka yi ta yayyayi akan shi akai tafsiri haka wuce kana tafiya za ka ba da menene hukuncin aure mata sama da hudu ce ce wannan ba musulunci kana ka wuce ka yi ma to yanzu ifa ce to kai hukuma ka kamo shi ne na gama hukunci ba musulunci ne ba a cikin ba musulunci ne ba kakka yi shi kai na gama ba ansa na fi da a cikin kakka yi ba kai musulmi hudu aka baya kuma ma ga ta fara ta kori risala ta gani ta ko ijiya ta gani ta wane ne ta gani aka da abin da aka ce don ba ku gina kake na ta a wai ina jahili ne kai ne za ka zama malami yanzu kaga ta ɗebo abin da ke za ka mu muna karantar da ƙanana ƙanana ne ƙanana ƙanana ne kuke so bautan Allah za ku yi ke ta ga yadda ake kafa, ga yadda ake kaza an hana kafa, an gane kafa an hana ka da a yi shi da shi kun ga muna yin shi to mu ba shi yanzu an yi umarni da kaza kun ga jama'a kuka duba ba ma yi ko in muna yi an an ne ba na shirke ba ne ba jama'a kun ga ya kamata mun ya kamata mun yi kaza shi kana ka sai in da aiki za ku tsoro na mai karatu ba aiki tuna neman ku burge ne to ko ce gaba ku mu ko bar mu karatun mu na yan ko karatun mu na aiki ne na sha biyar sau da ka ka yi karatun ka na aiki ka rike wancan yake yadda ka abuna to hawarijanci dai ba zai gita mana ba amma zai sun kuma kusan har gargaza mafi yawan kungiyoyi domin duka kungiyoyin kusan za ka iske tun da wannan ita ce ta farko za ga ta gwakwarai wani abu daga hawarijanci duk wata tsaya da ta tafi sai face ka ga tana da karkashi daga kawarijin yanzu. tun da kawarijin jina a cikin fashi a ta bayyana Yana da kim din farkon wanda suka tsawaye na kashe usman da ka ga a cikin su ne aka samu shi'a a cikin su ne aka samu jama, a cikin su ne tafiya ta fara tafiya can bayan fasawa tashi ta take nan ne aka fara samu wannan jamawa ne wannan bautarilawa ne wancan jabariya ne wancan kadiriya ne wancan wane ne ne wannan wane ne ne sai littafin ya yi aiki ya fara da kungiyar farko hmm. Eh sun sake yi sai ɗin kasan ɗaya kan fi wanshi in ya tashi ya daga ce farkon dai wanda ya fara bore wa shugaba su ne da halifa ce bai yadda da Halifar nan ba azzalu ne kawar jawa ne in ba kamanta ba annabi ma kamta ke ba ya yi rabo ya gama ya kan abu ce ce wannan abu ya raba shi gida hudu ce kai kwashi wancan kai kwashi wannan kai kuma ungo wannan wancan amika wancan sai kuma yi miƙe daga wata kwanan ce wannan rabo ba na Allah ne ba manzon Allah a ji tsoron Allah kai gaskiya wai wai wai wai ka yi kaɗan ka ji tsoron Allah ka yi adalci ya kama baki su yi adalci halittun fa sun amince duk abun da na yi Allah ya aminta da ni kullum ina magana da Allah Allah na ta ika ba sannan ka ce ban kin ban yi adalci ba waye zai adalci amma abu da za ka kallo haƙurin to ina dai sun yi sai dai sai dai tsaurin ido ba sa cikin munafukai kasashen nasu kan tawa ne kan ganganci ne kan galafi har yanzu za ka yi ke kwaya yankan lokacin kan kasa mai ta kowa in yi ga abin da ka yi ke sai ya shuru don yin hikimar haka yi shuru ya kyale ta zai babu ka ga yanki a aka da zai gani ko amma wani zai yi ke ko ta tuni ke ta ce ba ba kai adalci ba wannan abu ta kai a ciki ka gani ni ba ba ni ba kaga wancan ma ba washi ba kuma kai din nan ba abu da suka baka abin da suke ka ne ka baka baka musu amma ga yadda za ka yi Kin ba kai haka ba kai daidai ba Hmm. haka. Hmm. to dukkan da ya ji kanin mu dai mutanen mu gaskiya kada mutum je tsora su abin da ba su kai ba domin kada jahilai ne tikikal ka je ka tsora musu wannan da amma su ma ai da haka aka fara da haka aka fara ba wani karatu suka ne ku zo ku gani ba ai sun fi kuban karatu ne wanda suka zana cikin sa ba ba sa ma cikin cikin masu karatu ba sa cikin wanda ba su cikin fitattu kawai dai yan iskan da riga su kuma da suka tafi suka koma gefe suka ɗauka su malamai ne kan ɗaukar makami suka shi sai yi an aka bar jahilci ya watsu to za a shiga muskila sha biyar dai tawakkafu kasiri o tawakkafa kasiru من الإباضية بدعم إباضية وصل إيه في آه، في إيلام أطفال أطفال المشركين في الآخرة عندك أفعل أبداً الدنيا أنا مكان الله إذا صلت إيه أكان أطفال تدى يا مشركين إيلام يا أنجي الآخرة ‘ya'yan musulmai jirajirai da da ba su balaga ba shin za a yi musu azaba ko ba za a yi musu azaba ba. To da daman ibabiyawa shuru su kai kayi da musali ba. Ba za mu ce za a yi musu azaba ba, ba za a ce mu ba za mu yi musu azaba ba. Ba ilimi muke nema ba. Ba za mu ce komai a nan ba. shi ne ko ka ja bakin ka kai shuru fajawwazu suka halattar da an yi allimahumullahu subhanahu fil akhirati da suka ce halal ne ja'izi ne Allah yi musu azaba ya alamtar da su ala gairi tariki ba ta hanya ramuwa ba hanyar ramuwa yanzu kai an aka maka zama ramawa aka yi in ci kame ne abin da kai aka faka maka da shi duk abin da kuma a saba ko fa bi ma kasabat saboda kana duk abin da sabai ba ma kasabat yi da aiki ne mun ne muka aikata to amma sai yara fa suka ce to ai Allah na da ikon yi musu azaba amma ba ta sanadin abin da suka yi ba ba intiƙami ba ladabtarwa ba وجوزوا أن يدخل أن يدخلهم الجنة تفضلا فك على تد الله إن يجدا ما في يكيس الجنة كوتا تكريس عندك عيان فنياك إلى سما ومنهم من قال أتكين إبادية وأقوي ميشيوا فإن الله سبحانه يعلمه على طريق الإيجاب فعن يندول لا على طريق التجويف أكرم سنت سنت أي مصر أغابا فأصلا أقول موان دبا وانا نقول جيام فأتكين سنة قادة أقول وعند لا أمو شريفين أمو شريفين saboda kana an suka kashe mummuni to sai in suka kashe mace musulma ahlus sunna sai sun kafa cikin in tana da cikin su ko ɗan shi ma su ko shi su ko shi daga cikin ta su kashe shi hmm. ya to daidai da yake ƙungiya ƙungiya ce ƙungiya ƙungiya jama'a tun da ku dubi fa jama'a kafa. daban-daban mun yi hudu ga shi muna kanna biyar yanzu ra'ayoyin waɗannan na biyar ɗin ke hmm? biyawa da kashe-kashe su amma dai gaba ɗayan su ga sunan saboda kanan suka ce ah, su dai ba za su ce komai ba amma dai aka dinga samu sa wasu na ce ai ya halatta musu azaba kan wani ce on oh, oh, za a yi musu azaba a kan ja'izi ne wani ce on oh, in yi gada ma zai kwashe su kai su aljanna wasu kuma su fita bakin su suka shiru suka ce mu dai ba za mu ce komai ba wannan lamari sai eh, su dole ai ai raba ma ana magana ai malam duk da ka zauna ba a rabuwa da rabuwa in fatan ne na da ɗauko ƙasan baya tafiya shi masu hannu ɗaya dan rabuwa yake yanzu ba ga kiristoci ba akwai wanda ke su rabu sun rabu rabuwa ta tsaya ba kala kawo minhum na sha shida wasu daga cikinsu suna cewa la hujjata lillahi ta'ala ala al-khalqi fi at-tauhid wa ghayrihi illa bil khamari to Allah ba la hujjata lillahi babu hujja ga Allah Abaraka wa ta'ala da ya kafa akan halittar sa tauhidi da wani tauhidi sai in ya faɗa masu, in ya faɗa musu to nan ne yake da hujja kan su kuma ya komo makaman habari ko abun da zai tsaya a matsayin labari min isharatin wa na'i. imma isara wa imma ima'i isharar da ita ce ima'i shi ne ma ke kama fasahawa bakwai da goma sha bakwai kala ba'aduhum wasu daga cikin hawariyawa na cewa fi man da kala fi dinil muslimina wanda ya shiga addinin musulmi wajen bat alaihi shara'i'u wal ahkam dokoki hukunce hukunce sun waje ba a kansa wa ala zalika aw lam yakif ya sani ko bai sani ba wannan ya waje ba kansa sami'ahu aw lam yasma'ahu ya ji ko bai ji ba kada sakonin na shidan shidan kenan سواء كانت الله حجة لله تعالى على الخلق في التوحيد وغيره إلا بالخبر أو بالإشارات وإيماء ذوك سيدا أي الله يعتبط له الجاكا نشاتك قال بعضهم لا يرسل الله نبيا إلا نصب دليلا عليه Allah bai aiko da wani manzo daga manzonin Allah sai ya kawo dalili sai ya kafa dalili a gare shi sai ya ba shi dalili mana mu'jiza sai an ba shi aya sai an ba shi ID card sai an kole an masa sama ID card duk inda je kai annabi ne ice eh, na alama wato da ID card sai fito da shi kaga ID card din annabi Musa hmm? kana zuwa kana ce ina kai annabi ne ce ina nan sai jefan yalan dama da sanda a nasa ina jefan da ita inda za ta faɗi kasa ɗin na sai ta juye ta yi maka haka yaya ka yi shiru ya shiru sai da kanka za ka wala ta kama shi kama ta kama ta rike da ta da zafin na masu ta yi haka su ta juya haka ta koma baya ta murɗe ta sama a faɗaɗa bakin a yi hoce su daga nan in ya kame ta ta zama fanka ya sa hannunsa a hammata ya fi goshi da cikin sauri sadda ya zama tali ya haske in gaida su wannan kaga alama ce to duk annabin da za a aiko dole ne a aiko shi da alama je su la yursilu Allahu nabiyyan illa nasaba dalilan alaihi wala budda min an yadulla bihi dole ya hujja da shi wahidan dulla bihi wahidan wa qala ba'dhum wa ce a ya juru an yab'atha na nabiyya ya halatta Allah ya aiko da manzo bila dalili yadullu ala sadaqi ويكلف العبادة يقرا وباي أن بما أوحى إليه ولا يجب عليه إظهار المعجزة مدام أهل السنة ولا أبدي لما واجبي إيه، ما بواجبي ولا يجب على الله تعالى ذلك إلى أن يخلق دليلا har ya halitta wani dalili ko ya zahira mu'jiza a ce ainihin makiyaya raƙuwa ne mutanen annabi waye an neman da suka ce to sai a fito wasu da kaguwa a duwatsu ina ina yake annabi wani annabi dai ya kunkunye yayayayayayaya ga wanda zai faɗi ta wani annabi ne Anar salihu, sai kuje ku duba in ba shi ne ba, a karɓe littafin shi ha? A kai da a wata da aka wata da shi ake littafin kuma mai rika na ba duk littafin da kake so dama muna tuna karatun wane ne. Tunda ba za ka dinga littafin ba ka bar mu kuma da jan wahala. Annabi salihu ne. zango zango ba bai tabbata ba eh? zango ne ba shi ke yi inda kai me kake yi bacci ku da ka haka ce ba na da iya ce wannan dutse zai fitar da taguwa فسافر قال بعضه من ورد عليه الخبر دك من دلا باري يدو خنفا بأن الخمر قد حرمت جياتا حرمتا وأن القبلة قد حولت القبلة عن كنزاتا دد بيت المقدس تاقوم كعبة فعليه أن يعلم دول يسان أن الذي أخبره به مؤمن من باش لأمار مؤمنين أو كافر وعليه أن يعلم ذلك الخبر وليس عليه أن يعلم أن ذلك عليه بالخبر وعليه بأن يعلم ذلك بالخبر sai aka ce a ah, wasu ka ce alaika alaihi ba wajibi ba ne ba alaihi an ya alama an na zalika alaihi bil khabar ba dole ba ne ba na eh suna cewa a'a na ashirin hmm. to ban san me kake so ladinka da sai ka mu muna kallon shi a sarari har fito abin da bai fito ba hadisi ne ko aya ba dama ka zaba da sai ayin mutum aya ta sami shi ko hadisi ya sami shi duk da dai ba su yarda da hadisi kama dai kaulan wahidan wanda ka ittifaki aya kai shi ne khabar na ashirin قال بعضهم ليس على الناس البشر إلى الصلاة والركوب وال والمسير إلى الهج ولا شيء من الأسباب التي يتوصل بها إلى أداء الواجب وإنما يجب عليه فعل الطاعات الواجبة بأعيانها دون أسبابها الموصلة إليه سو آه. آه، ليس على النافي المشي آه، ليس المشي على النافي إلى الصلاة ما واجبين بمتيك في ذوى صلى معنى منين هفنشن كثير ذوى صلى ما بينتا حديث نجد أفرادة مين

إن المشي شرع المؤمنين موقوتا فإلى محل الشاهد فافعوا ويعيد مواجبه وما زين دقكم أني واجبين أنا أنا أنا أنا أنا in ka fashe wannan ka yi asarar hujjinka in ga in juninka a matsa ka nan ka sai wata sai hujjojin ka su kari ta shi a bar wannan magana ba mu ne ake magana ba muna magana su ne au umarni ne to amma suka ce tafiya zuwa sallah ba wajibi ne ba sallah ce wajibi in ka je ba za ka ba mai ne yanzu zai albuhin mu kai sallah in ka yi sallah shi ne amma zuwa sallah ta kai wajibi kira ka samu ladar ta matsayin wajibi ka samu wani suka ce mu da ma dama da dama ka mana kai na kai malla ya timmul wajibu illa bihi fa huwa wajibu dan sallah ba za ta ci kawai an yi hmm. ايه هكا فكي هكا ما ينقر عن دين فانت ان غلط اصوم الدوغة عيسة عيسون اي بصي يدل هديشي بقى قرآن يدل قرآن يدل بصي يدل هديشي بقى قال ليس على الناس المشي الى الصلاة قال ليس آه، ليس المشي كينا على الناس tafiya ba ta waje ba ba kan mutane zuwa falla warro ko haka ma hawan abun hawa galma siru da tafiya ila hajji hajjin ne dai fahilla amma tafiyar ba ba jiki ba ne wala shay amin al asbabi babu wani abu daga cikin sababbai allati yusawassalu biha ila ada'il wajibi wanda za a yi amfani da su zuwa ga sauke wajibi wa innama yajibu alaihi fi'lu ta'at aikata ta'an ne wajibi fi'lu ta'ati alwajibati bi a'yaniha duna asbabiha almuwassilati ilaiha hmm? suna da maɗaukin kaya eh? suna da abin da ake ɗaukar kaya da ke. Hmm. to ina ma ne wannan mene ne ma inda ba za ka faso ba wai in ka je ma ka je sai kai tafi a kama ba dole ba kai daga je ka yi haji wannan tafiyan ka yi ka je kawai in ka je wannan ka je ne ba ma ba magana ba kala da amma dai haji ne dole ka je ka yi idan ka je ladan hajjin ka za a baka amma ban da tafiya Hmm? eh, eh. aikata aiki yanzu misali bana sallah za ka yi ba sallah me yi a asu ko to zuwan ka ba dole ba sallan ce dole a zo kai sallan na dole ne kai sallan amma zuwan fa ta rige naka in ka gana ma ka rufe ido ka bo in ka gana ma su dafa za ka yi in ka gana ma ka yi fuffuke amma da wannan fuffuken ba a baka da da ka ba dole ne ba ba a ce wasu wanda bai yi fuffuke ba wanda bai yi tafiya ba wanda bai yi mace a kai dai kawai gashi ai ma an kare tun da an gane ne na mu wuce gaba wannan ka gafe ka nema masa duk kaga mai kwande nan. da abin da suka yi magana za ka zauna wai yayin da kake nazari sai ka nema masu amsoshi masu ƙarfi ka shirya amsoshi yayin da lokacin da aran gama ta haɗo ku da su tun da ana ba da training ta zuwa a yi da'awa ne ba labari ake ba ku ba ke zo ya wuce ta zo ta wuce ga nan ku ta zuta kuma waɗannan abun ana nan zai same ka ba abu mamaki ne ba kana zaune kana ta karatu kana a asafa ana jin daɗi kai ma kana jin daɗi kana ta sai ana jin daɗi ka an zai ga wani kala kalakato sarki ita ya nemo ka to haka sarki zai ko da kan bai shiri da ta ce a maganin kan talukin nan kwan ina ina ku kiro min shi a za a ce ka ba malamin abu hanifa ana ran sai ga filosofa sun daga indiya suka turo in kasashen musulmai suna bukatar malaman musulmai malaman sarkin musulmi sarkin musulmi na kwasa kansa lokaci akan musulunci ayi wane ne ayi wane ne duk su kuma ma dai kina ma Allah Allah abun da babu ta kunyoyi fa kuke fice gunki kuke bauta har ya kuka zauna kuna mutane kai kai mu ne muke kariya ai ga ba za a ce an nan banza ba a kofa fara ko ka kama ku wanda a kure shi tukuna in aka kure shi ana mashi a kwaka masa karfi a kakun karfe ma za a kwaka masa amma bayan an kure shi ka zo suka yi taro suka yi nazarin su suka haɗa su suka faɗo ƙasar musulmi suka zo suka samu cikin musulmi su malamai ne daga kasan indiya saboda haka nan ya haɗa su ɗaya sarki kana ta karatu kai kai jahili ne za ka ta karatu ko to za ko mai haɗa mana da malaman na kuma zo musu ba a Allah ga gajiya gajiya salamu alaikum idan da gobe ana da taro na sun zo daga daga indiya filosofa fa annan malam wani fito malam wane fito gobe Allah ta ko kuma a bada kwana uku suna nan suna hutawa hotel da rana an sa sai ga kuwa cikin da tsoriwa amma kana da irin wa'annan kana samu wa'annan kana nema musu amsa kana samu wani yana ce wane ne ce akwai da alaman kawari da kawari da ka ce ai farai kuwa haɗa mi da su shine Abu Hanifa ita da malamin zai ya ka Allah ya gabata malamin ya faru ya ce kai dai wuri wani tunani nake yi sarkin musulmi ya yi baki har nan nan sun zo daga indiya an ce gobe mu je mu mu yi magana da su shine nake tattauna yadda za a yi kuma ni ne babba duka ga baki daya su kasa mutanen nan ba a kawo musu aya ba a kawo musu kaza sai ce Allah sarki mafarki na ne da man kafin na ya mafarki ya sama na mafarki an samu wani alade yana ta kakulan gindin bishiya ina ta kakulan gindin bishiya ina ta kakulan kafin bishiya mala har ya rara ke kafar ina nan wani ɗan ƙaramin reshe ya faɗo ya ɗauki aladen nan ya fitar da ihu shi ne zaune da ta tona mai a kinki da malamin sai faɗa ce a ah, mafarki na ne da ni waɗannan arnan su ne alabin wannan bishiyar ita ce musulunci Allah ya gafarta mallan ka tura ni ka ce musu ai wannan yara ne ake turowa manya ba za su shiga cikin wannan ba ɗan yara ba a turo su tabbatar musu saboda muna cikin harkoki mu muna cikin wasu manyan ayyuka aka tura shi ce to Allah ya kai mu sai na mallan dai aka ce mallan ba zai samu zuwa ba amma ka wannan yaran ce matsalan ai karama ce sai nan da manyan ku kai yanzu kai ne zaka ce za su ka zama suna masa izgilanci da ko bai sai ya fi wannan ki ba ki wannan ki ba ki wannan duk abin da suka yi musu kasa kasa kuma suna da tunanin sauraron mutum gaba ɗaya da kai su bango sai matsalan ƙarshe suka ce to gaskiya abin da ya zai faɗi ya yi sai dai nan yanzu abin da muke tambaya fa tambaya guda ɗaya ta ce Allah an halicci eh, Adamu na kafa ya za a yi masa azaba da kafa ta ce an halicci ba ba wannan ne ba an halicci shaitan da wuta to kuma ka ce gobe kiyama za ka shuka ya za a yi maka azaba da abin da aka halicce ka sai ce gaskiya ne ai kai da kafa aka halice ka ko ai yadda ke yi ta ce to yanzu bari ka zai yadda ake azaba da kafa a zai kai da min kunko ƙunƙo wanda ke kyaurawa ina ya sha kwakwa ya sha kwakwa kyau da kana ya bushe ya yi kau ko bishiyar ka faɗawa haka bai jikin ta ya faɗo sai da ke jiye fashe sama ya ga wannan mai je tsafa wannan shi ne abin da ake gini da shi ta da kai ma daga irin wannan kafan aka halitta ka ta da da za a yi haka wa ha wa kai da ɗauka kawai yana yi haka har na na yi yayi yayi jini abba ali bai rugo da gudu da sojoji ran tattakan suka tar da shi cikin jini kai mene ne haka suka mukabara ishe a'a an ce da practical muke da ilimi da da practical yana tambaya ta ne ya za a yi aiwar shaɗan azaba da wuta an halitta shi da wuta sai na ce masa ai kai da kafa aka yi ta bayan ya ba ta kafa shi ne na ɗan gwada masa wannan ai ɗan kaɗan ne ma sai haka aka yi ce i sai ya ga yadda ake azaba da so da sun ba magana aya ba magana hadisi sau haka za ga ɗan ƙaramin yaro ne a lokacin to yi sa irin wannan karsu duka kana nan kana dariya muskila za su iya same ka wata rana amma mutanen nan ka ɗauka za mu ci gaba da zama cikin ƙasa ko yanzu wani lokaci sai ka da wani sarkin shi yana nan da ya yi gaskiya kafin a kashe shi ko kafin a juya shi ko kafin a cire shi duk duk sarki da yake san a dai lalace shi duk wannan sarki nan da yake zuwa mana da sarkin na bada da ya lalace da shi haka yake bin gari anguwa anguwa ku tara kuɗi in kun yi noma ku cire kuɗi a kai a san ku a da ku ni zan kai su da kaina zan je in kama musu ɗaki ga makaranta ga abubuwa an gina sai dai su kan ba su da kuɗin da za su ce za su ce mana da ya'ya mu mu ce da ya'yan ya'ya fi karatu wayannan mutane suna taimako mu ku ba su ya ebo ya kawo ya koma ya ebo ya kawo malam malam su yana suka cire shi to amma ba wannan ne ba maganar cire ba ba mamaki yan kala kasuwa su shigo yace baya san irin wannan karatu ka ga yadda suke masa ciwa yadda suke gaya masa maganganun ta ce ah, a abin na tattu a zai kai ne kamata ka tashi ka tare masa ya zama alƙali me ya shafa kawai yana taɓa so Allah kawai shi kai tuyan kai da aka shirya ka za kai fata da duniya ya ma za a yi ba za ka karo da su ba wani zai ce Allah ya za ka kwakwalwa ta tsaya ka shirya sai ka ga yu'allimuka Allah malam tabun ta'lam ittaqullaha yu'allimukum Allah tun da a karatun da za a da ka karanta nan yanzu duk kowane za ka iya bashi amsa to amma zunubi ne zai shafe komai masu bai same ka tambayi ka ka kafa ke komai amma ina ka tambayi ka zai Allah na buɗa ma kokolwa na buɗa ma kokolwa na buɗa ma kokolwa da ka ga wani zai yi wani tsanta rawani ba kake masa kace maka kawo dan kwalin nan ka goge yara suka kace maka da dariya dan kwali ne dan kwali ne da wurin diploma ne ga mata da mene ne dan kwali ne matan masu kyalkyale da dariya namiji da dan kwali bai sunna sai ka da dan kwalin ya kuma sai a sai ka tsaro dan kwalin ka idan ka goge ka gaba ki ka gani malam wannan ka kai a sai sun ka kuma kai kaman ba kai ka faɗi ba ka tafi ka ne wuri ka zauna kai shirka na sharhi za ka tafi shi wannan wannan ya fi sun kawo ko ya yi su sai za ka biya kwana ce kana nufi kai duk da kai dan boko haram ne sai kake nufi sai sun kan haramun ne ko ko mene ne saboda ka yi rawani ka yi wane da shi Allah ba ka hakuri wani Allah ba ka hakuri ba san ka kasa maka ne ba magana yi hakuri kawai ka ta ba shi hakuri wanda Allah ya san da abin da ke nufi kowa ma ya san da abin da ke nufi amma yanzu sai a ba su shi gaskiya ka je ka kokarin malam ka je ka yi mukabala da malam ka je ka ce o o ka baka hakuri kai ne kake min kaza kaza in ce maka ya laifi sun ka me laifi na cikin nan wato uru Allah ya fahimtar da mu Allah ya fahimtar da mu ba karatun ba ganewan iya iskin baɗin hujja to idan Allah ya bi zaka sai ka ya washe ma kokolwa ka samu da inda za ka samu ka take shi kila kai ta amma inda kai ta nazari kai ta nazari sai ga wani ya roma ai ba maganan cewar Allah ya Allah ya sa ya zama Allah ya yi amfani da kai wahala nan da ka saka karanta kai kana neman waya za ku buga da shi ina wani yake ina wani mai fata musulunci ina wani san ala kafo ka ba mu ka ya ga shi na ashirin da ɗaya la yattabi'un al muwalla ko la yattabi'un al muwalla fi al harbi idza kana min ahli al qiblati wa kana muwahhidan tunda kafin sun wasu na ya kan halu sunna bai a salon faɗansu ba sa bin wanda ya tsere a yaƙi duk wanda ya dafa hularsa ya juya da gudu to ba sa bin shi eh, idan kana min halin inda musulmi ne ko kana muwahidan wala ya katulun nan ba'atan su ma ba sa kashe mace hmm. kato ba ka san faɗin da ke tun farko ba nan muka yi magana ba me yasa ba ka yi magana can da suka kira sauran al'umma ka hirari kana mu wahidan faɗa ba sa yin da an nasu daga cikin ɗabi'a su ba sa kashe wanda ya tsere shi ne kawai ya ka rike sannan menene ba sa kashe mace kaga a nan kila an ka duba za ka ce eh, gaskiya ne wannan kyamra asad ولا ذريه حتى ما فكش تماما يا اما عبادي يعني قوي انا راي ويرون اكل المفهوم ويرون اكل المشبهات وانا سمع جاني يا هلا تعكسي مشبهة ما سكت من تعلق عليك حكيت عن كمان تعوى ba ahlu sunna mai cewa Allah na danu amma laysa shi. shay mushabbaha su kan ce Allah na da kafaye eh, nuna sai ce irin kafan nan tashi to haka to suna ganin ya halatta irin wani na kashe su wasa bayu ne sa'i su wa'annan tun da Allah ne ya kama matansu wa zararihim ya kama zuriyarsu tunda da mushabbaha sun kafirta wa ganimatu amwalihim a washe dukiyarsu wa yattabi'una muwallihim wanda ya tsere a cikin su a bishi duk inda ya shiga kuma masa gudu a kashe shi wa qalu inna hadha kama fa'ala abubakar bi ahli riddati ai irin yadda bakar yi da yan ridda ai kafan ba su taba abubakar balle kuma ibadiyya وذكر العسكري عنه أي الأمور الآسية عسكري يا أمبتو وإن دقتك عجيب الجنس وإن آه، مصروع النفس na عشرين قطايا عشرين ashirin ايه نفقها هكا ما فيها كنيمة ايه فقالها sai شيرين ده يا قال يا كريم متي وكان بعضهم لا يجوز على الله ان يخلي عباده من التكليف كل وحدانيته ومعرفته وأجاز بعضهم أن يخليهم من ذلك daga wannan rikici ne a tsakanin su? amma dai a aƙidan suka ce bai halatta da Allah ya kyale bayansa daga bauta bai halatta Allah ya bar bayin nan haka kawai ainihin liwadaniyatihi ko ma'arifatihi da zama su san shi da ainihin su kaɗaita shi su san shi هو بعضهم وصفق هل الدفقتين على تألق عليه أن يخليهم من ذلك نعم سينا تشيرين لأخو وقال بعضهم من قال بلسانه إن الله واحد وأني به المسيح فهو صادق في قوله mushrikun bi qalbihi wanda yake ainihin da harshensa Allah guda ne inna Allah wahidu amma abin da yake nufi Yesu ko ne bihil masihu sai fa huwa asadiqun yayi gaskiya fi qawlihi mushrikun amma mushriki ne da kalbihi da ya hada Allah da na ashirin da hudu ƙala ba'dhum laisa man jahada Allah wa ankarahu mushrikan hatta yaj'ala ma'ahu ilahan ghayrahu yace suka ce wanda ya kiyata Allah yayi musanta Allah laisa mushrikin ba mushriki ne ba hatta ya a ma'ahu da gairahu sai ya sanya masa wani abin bautawa tare da shi wa ba ba'dhum wasu suka ce zalika shirkun wa kullu jihadin bi ayi jihadin a duk wani mutu ƙaryatawa ta kowanne fuska yake kana فهو شرك وكفر وقالوا الإصرار على أي ذنب كان كفر ina ganin ba za iya kai karshen san ba wanda dai yanzu na takwas tayi takwas tirenin shiga sha hudu Wa'alaikun salam. Ke na zuwa, bari bari. Na'am, wa'alaikun salam. Sai wannan masu motsi na sun kafa sun hana ni, na'am. Abdullahi mai yi عليه أن يعلم لمبا نوني لمبا تشاكرا إيه. شكره وعليه أن يعلم ذلك بالخبر قال بعضهم من ورد عليه الخبر يوا إلى كيف ذلك مثلا قال الله وعليه أن يعلم ذلك فوق الخبر شنو wai koko kun gama ga mani ke magana anna dalika ko alaihi bil khabari ba ko da kafi bukinta. tsungurubbukinsa da suke cewa wannan da suke cewa man wara da alaihi al khabar kaga khabaru mai khabaru nan aya doka ta zo masa bi anna al khamra qad hurrimat wa anna al qiblata ma tahawwalat to wannan fa ya zama dole a kansa an yi alama ya sani an annan a akhbarahu wanda ya bashi wannan labarin yin wannan bu mu'minun aw kafirun mummuni ya faɗa masa an hana giya ko kahiri mummuni ya gaya masa ana kallon yanzu an koma alƙibla an bai bashi an bar baitul muqaddas kafiri ya faɗa masa wa alaihi an yi alama zalika da sauri amma yana waje ba can fa ainihin ya san wannan ta hanyar labari ayan kenan da ta zo ta hana ya zama dole ya san ta su alaihi an yi alama an na zalika alaihi bil khabari ya su suka ce ba dole ba ne ba ya san ta hanyar labari wannan cewa dole sai ya san ayan da ta hana biyan wasu suka ce ba dole ba ne ba sai ya san ayan wajibi ne ya yarda biya haramun ne na ga gana biyu ta ko kahiri ya faɗa masa wani ɓangaren suka ce dole ya aiki da shi ko suka ce ma dole ne aiki da shi ba sai ya san ayar shi ne za ga kamar tuka da warwara wa alaihi an yi alama zalika bil khabari daga sannan ba ruwan shi da wancan wa laisa alaihi an yi alama da na zalika alaihi bil khabari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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله